ko na'am yi maza maza wani baiti eh mai matsalar cewa aka ce a yi shi ma mushafi ne ke cewa na kai kukan mummunan haddata ma'ana munin hadda in ka haddace ta waƙi ka tsallake nan ka tsallake nan ba shi ne mummunan su'u hirzi hada ta kuma san aka kwalli ka zo kuma mutum ba yana shi ba ta zube ya haddace ta zama da bitarin ka zo layi ka gama ta ka gaida ake rikici da ta rusu'uhi ka kokari nan ka menene ka tsallake kan ka tsallake nan ka tsallake nan shi ne yake wa malamin sa shi wannan kullum in ya haddace ta ce haka abun na damun shi me ke faruwa ne a rayuwa na ka gane wannan abun ne sai fa arshe da ni ila tarkil ma'afi sai yake in daina saƙo. Saƙo ke sa mutum ya manta ka iya abu wani za ka iske da fatin nan ma da ka je kabi kabi kabi ka tona nan kana kana zama gaban malami za ka ba da dare da wani ko kuma tsotsai tauron asiri tashi mata. kana zuwa a sallah sai ka yanko wannan sunan kana aya daya a ta biyu sai ka nemi wurin ka a ta da kai gaba ɗaya ka diriri shin wannan me za a ce masa ba su ulubi ba sosai na kai matsala na ina da mummunan hadda Allah ya gafarta malam kwanan nan hadda ta saba ba matsala ne ita ka ga ka daina sabon Allah sabon Allah ne wa kai wa qala alam bi anna al ilma nur shi ilimi hakke ne wa nurun nahi haske ne zai haska zuciyar sai ta dinga ganin ga abun gashi dalla dalla tana ta tsayi tana ta tsayi to sabon ana ya ɗauke na haske ya ɗauke ne ba mutu mutu ka to ga ayan kana kallon ta gaba ɗaya ka rasa wurin gaba ɗaya sau saboda kana ilimi haske ne shi ku haske na gaba ɗaya ba ta shiga ne sako la yi hu a asiri me yasa kake ganin ba ma riƙewa malam wa Allah ne sai an sa alama sai an sa biyu sai an sa haka ta ba saka juna faɗa da juna ba nan aka tsaya ana nan aka tsaya da alama kana sa alama sai dai duk rasu kai masa alama ta daban gashin ta kana tsohon alama ta na koma yana malam wani hmm? ana samun haka ko da alaman da kuma ai kaga yi sa mutum ya ajiye da bai san ya zaune a wuri me kake a ran za ka je ka buga da ta ku hirmanun riski nan za mu je rikin arziki wato sabon Allah na hana wa mutum samu wa minha daga cikin illolin sabon Allah hirmanun riski wa fil masnad innal abda la yuhramu arzqa bawa allah na hana masa arziki baba kace ni baba kadai ya shafe dan kafuwa ne baba kace no ma baba kadai ya shafe manomi kai no kai ko kai no ma ba ko kare ka san kai au sai ji ki ta da kiwo shanu an so ba ta kodi kwashi Hirman riski ko su zauna ma ba a kwashe ba na kullum shekara da shekaru da yan shama guda biyu ba ta haihuwa sai ya ta mutu haza ba za hirman riski to ba za ka duba ba ka ce a to yanzu zai Allah na saba sai ka ce shanun ne su ce Allah ne bai baka ba ka ci gaba da zargin Allah ba ka duba ka ce abu ne wa Allah kai yi odar kaya daga kwatano aka shafi a hanya ya kamata ka duba a kai ka sai shegiyar gwamnati wa'ina azalubai allah ka karya su bayan kai ma azalun kanka ba a kama kama maka kaya inda ka babba laifi kai wa allah ba za ka ban allah tsare ma kayan ka zai tsallaka wasu tsab izo wurin kanka ba wai an ce abun da suka yi daidai ne ba a'a kai ma da naka ifazillah eh, ya faka kan kai wani wala zuwa wurin bokaye inna al'abda la yuramu rizqa bidzan da yusibu saboda wani zunubi da yake saba Allah da shi imma tsohon zunubi wa in ma sabon zunubi ka dubo da daren da ka balaga ruwa yau to dukkan zunuban ka na aji idan Allah na son ka da rahama ba ka yi ka tuba ba ya tsora ma wata masifa sai ka dawo baya kana ta dubawa kana ta dubawa in ba ka gano ta kamar ba duk kai ka tuba daga gare su wanda ba ka san su ba sai ka ta sama ka ta taimakon da ba kai ta taimakon kadiri fatan Allah ya yafe maka wancan laifin da kai da ba ka san shi ba wannan abu da ya same ni akwai abin da na yi wa Allah don haka na neman ka ba ku dubi ba wa Allah da shekara fa arba'in da yanzu mijin Allah ya tafke shi tsoro masa musiba yana ta neman gafara kuma an na taka wallahi kamar yadda ka san tsoron Allah majalibatul rizqi yana janyo annabi kamar da kuwa sallah asubahi a ah, a jam'i arziki ne sai ka tashi da safe ka ga ka samu sallah asuba shi ba me yasa akwai sanin kai Allah yau Allah ya kore ka daga cikin bayan sa bayan sa su haɗu ba ka eh, in dai kaga baka samu sallah asuba ba tabbas ka yi nesa da Allah bacci yana ka wa ka tsoro ma menene kana fata Allah ta baka faɗi kai ta ba da hafi ranar da zaka mutu tukuna ga ciyon ga komai komai kana samu fa tarkon takawa barin takawa batun lil faqr ina janyo talauci hissan wa ma'ana fa mattu jilba rizqullahi ba a taba janyo arzikin Allah ba mefi da tarkil ma'afi Hmm? Eh. sai ya gane eh, ya zubar da kaya ya yi ciniki ya yi ciniki kudin zai suka zube wadda ala na kwafa kwafa ɗan mini in ji sosai Wani yadda kaya masu yawa ko ya yi ke ya gama da yawa sai wasu kaya suka rube suka faɗi zunubi ne akwai wani abu da iwa Allah da arziki ya taho ya taho kuma gaba da Allah ya zama wani abu ne zai taso ba abin da ɗi da safe zai kalla zuwa lokacin ba ya tsakko rayuwa sattun ina yayin da i balaga. to in ya bibiyo ya bibiyo to zai ga irin ɓanna ɓannace dai to yanzu wannan ne shi don mutum ya ɗauka ya yi asara shi kenan ya rungumi kaddara bai amfani shi ba wannan runubin sananan ya yi asara kaya koma ya kallo baya ya fara tuba daga zama sau sassau shi ne wannan asara ta amfani shi shi ne in yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها amma kuma ya tafi wannan abu bai samin ba sai don abun da naiwa Allah to yanzu ina abu ke wanda naiwa Allah sai waiwayo baya da kaza kaza kaza na ba daidai الوحشه بعدين مقدر kwanta da في na da yawa اللهم يعطيه هذا استدراج لكن لعلهم يوصفون هذا الانسان يجازيهم الله في الدنيا يفتح عليهم لأنهم ليس لهم نصيب في الآخرة لذلك الله تركهم يفعلون ما يشاءون ويأتون الله ويظلمون ويسرقون ويكسبون أموال الناس ويأبون أن يقضوا ديونهم والله يجر لهم المال هذا استدراج ما عندهم نصيب في الآخرة لذلك الله تركهم alwahsatu fil qalbi wannan tafis ɗin kansa mutum ya dinga jin ƙin Allah a zuciyarsa ya dinga jin tsoro tsoro a cikin zuci wannan yana daga cikin zunubai duk mai zunubi Allah ya sa masa tsoro a zuci bai da nutsuwa wahsha tsoro a cikin zuci zunubi ke sashi ba gani ba mummina suna baki a yaki ana faɗa ina baki amma munafiki ko ba kada za ka alaihi ma mara gobe ma rahama ahammatum anfusuhum in dai kana da gaskiya kana bin Allah to Allah ba ke da ma tsoron komai wa hasha fil qalbi bi kyaman wurin bautan Allah inda duk ake gaskiya sai mutum yake wannan wurin takura wa jama'a yake wakafi ake wurin bai da daɗi wamina washatu ya ji da hal'afi akwai tsoro wanda mai sabon Allah ke samu a kafin kalbihi bainahu wa bainallah tsakaninsa da Allah kada duk abin da ya shafi Allah aikin Allah ba a san shi ina tsoron shi ba tsoron Allah wancan ba a'a kinsa mutum ba zai bai sabawa da addini yanzu ka gari ba sai bayan Allah su zo masallaci irin ko da magariban nan mutum ya zo kafin rana ta fada amma ba zai iya shiga cikin masallaci ba har sai ya ji an yi kan idan ya yi sallan ya gama huwa awwalu ma ya karu saboda masallacin ba daɗi an share masallaci an sa masa turare an yi wane ne amma shi na je ina fita waje zai sa ya ke saka yau Allah ya kan manko aka yi wannan magana sai ke wallahi malami ne na ba kai ka tsira wanda aka buke ji kai kai magana ana karatu karatu nan ya takura maka yi haka yanki ne ana sai an yi du'a in ya fita wajen zai samu canzo Allah da sai ji ya dawo kiriya shi ya tabbata shi muna fuki ne yana zama haka iyal ba a magana inda ka ce za ka fama da yadda ne ita lokaci ka za kai kamar za ka je an tashi daga inda aikin Allah ke ana fita masallaci sai ka gayyar da ka san wata masifa ka yaki ke ka to mutum sakon Allah da jirgin Allah ne bai yarda da kai ba kai Allah ne bai ba kai da kai ba Allah ne bai yarda da mutum ba shi isa za ka gani bai san wurin abin yana zaune ne dole haka ne jino kan fai kawo kawo ba ga yanzu na saka idara magana ta so ba yanzu kalin kowa ya tashi duk kalin ne sabon Allah ya tashi ana magana fa ta dauko ya nemi gero ya aje ya kawo suga ya aje ya kawo ya sayo doya ya aje wannan za a soya a da ramadana na ganin yunwa ya kawo kaza tsaye ya kawo ya aje mene ne ganye na kaza zai sha gwanda ta kaza zai ci ka ramadana an fitar da ita daga abin da kake badawa kuma yana ta tsaron da ne yanzu ba sauran kwanan kaza da yana cin abinci idan an ce yau sha biyu ga wata ce ta yanzu sauran kwanan mu nawa ga talatin ga nawa arba'in yanzu ka yanzu nan da arba'in da takwas ba dama mutum sha ruwa nan da arba'in da takwas bayan sa'in nan ba dama mutum zai karya kaga ina ba kai ta don nan bawan Allah na murna na ta tafi yanzu kuwa bana zai yi samu itikafi in ban samu itikafi ba sau nawa zan yi saukan qur'ani in wannan bai samu ba wannan ba da in ban samu lailatul kadari ba in Allah da ba zai na samu lailatul qadari ba tun abin ke tuna ba ba tun kin sallah ke gaban shi ba aikuwar Ramadana nan za a yi sadaka za a yi kaza shi ne son kawai bayan allah kuwa na neman yadda zai samu kalbuwa a wurin kaza shi yana tuna mai zai ce shi yana tuna mai zai yi kaza kuma yana tsoron wannan yunwa to ka ga ya samu wahasha bai na huwa bai na ibadatin lai ina ma wani bai da zai ah, mm, kai وشة يجدها المعاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة ainihin wannan jin daɗin da yake bai daidai da wannan wasan bai ko da kusa da shi ba ya saba Allah ya ji daɗi ba ko to in ka duba musifar da yake ciki ya nan ka daɗin da yake yawwa daɗin da mutum ya ji a wajen sabon Allah to tsoron da zai shiga ya ninka in ka auna daɗin da mutum ya ji a wajen sabon Allah so tashin hankalin da zai shiga ciki ya nunnunka wannan jin daɗin da yi kamar bai ji daɗin ba kuma nan kai za ka koma da kanka ka kirga duk wani Allah kila da Allah ya ƙaddara kai to za ka ga masibar da ta biyo bayan wannan saƙon ya nunka daɗin da kake لا توازنها ولا تقارنها لذة أخلص ولو اجتمعت za ta duniya da za a tara mutum daɗin duniyan nan bi asariha lam tafi ba ta wa daidai da kalwa da wannan tashin hankalin da ya shiga وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة wannan abu ne ba mai faɗaka da shi sai wanda ke da rai a zuciyarsa illa man kana lahu qalbun hayy wa ma li jurhin bi mayyitin idza kafin wanda ya riga ya mutu rauni zai maka hadari falau lam tatruk dhunubu illa hadarat idan zunubi bai bar komai ba face tsoro kawai min ko ita kalwasa la kana al-aqil hariyan bi tarkiha mun bashi haka abin da kuke nema gobe in ba bai fita ba sai a fashe لو كان الإنسان ما ترك الذنوب إلا هذر هذه الوحشة لكان أولى للأكل أن يتركها لأن للذنوب آثار آثار الجهل يعني عدم العلم وآثار الفقر وآثار الوحشة لو كان الإنسان ما ترك الذنوب إلا لأجل ألا يقع في هذه الوحشة لأولى بأن يتركها هذا كلام واضح ما شاء الله ممتاز هذا كومة